shugaban hukumar ismaila na abba'a fakalla ya ce baya ga ta ce fina-finai domin tabbatar da cewa sun yi daidai da addini da kyawawan al'adun hausawa hukuma na da hurumin sanya ido akan abubuwan da suka shafi ayyukan fasaha da wallafe-wallafen kasidu da littattafai masu ɗauke da saƙonni ga al'umma da nufin ganin cewa babu lafuza ko hotunan batsa a cikin su wannan hukuma fa ba wai fim kawai ta tsaya ba dama an ɗora ta akan turaku ne guda hudu ta kara addini ta kara kyawawan al'adunmu sannan ta kara zamantakewa da take tsakaninmu kada wannan ya zagi wannan addini kada mai wannan addini ya zagi wannan kada mai wannan kabila ya zagi waccan kabila ko ta hanyar waka ko ta rubuce-rubuce sannan kuma ta haɓaka sana'ar sannan za ta kuma kiyaye abubuwa guda uku ta kiyaye abin da mutane za su gani ya shafi hoto mai motsi ko mara motsi sannan ta kiyaye abin da mutane za su furta ka ba za ka zo kana tallan magani ba kana fa maganganun batsa shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake dokan mu ce ba za mu bari ba da haka kullum ina baza mutanen ma'aikatan mu suna yawo lungu da saƙo su fito da dukkanin irin masu fito da irin waɗannan abubuwa a kasuwanni da kuma tashoshi domin a kiyaye abin da mutane suke furtawa sannan kuma za su karanta a dan haka ne sai malam ismaila na abba ya ce daga yanzu hukumar ba za ta saurara wa duwana ta kama yana da hannu wajen rusa tarbiyyar jama'a musamman ma kananan yara ko ne na shi a duniya in bai kare doka ba shi baya jin daɗi to abin da muke nema ga jama'a cewa idan lokacin da aka zo mutum ya yi laifi ya kamata a bari doka ta yi hukunci a kansa wani lokacin jama'a idan aka zo za a yi aiki sai su yi kokari wasu ɓata gari su dinga nuna cewa a'a ko ba su yadda ba ko menene saboda kamar ana ganin wai bore ga ɗora mutane akan daidai kamar yanci ne ma mu fito mu protest akan don me yasa za a yi wani kaza ai abinci yake ne ma yanzu misali akwai wani abu da ake ɗabi'o'i da ake kamar irin TV game TV game ɗin ya shiga cikin lokuna da sakuna da ƙauyukanmu yara ba sa zuwa makaranta amma yaro zai zo ya bude a sauran gidansu iyayensa suna kallo ka ga in kaji ji zaka tarar da yara da uniform sun ki zuwa makaranta sannan suna ɗauko kuɗaɗen iyayensu suna zuwa suna wannan abu dan haka ba za mu yadda da wannan ba in muka je da mai TV game din da su yaran da suke wajen da kayan nasu gaba ɗaya tattare su muke mu tafi da su kotu babu tausayin ƙarya sannan kuma dole ne abu doka shi kuwa ustaz Musa Ibrahim Tsangaya wani malamin tarbiyyar Islama a nan Kano cewa yake duk irin wani maganganu da mutum zai fitar na batsa shari'a ta addinin musulunci ba ta yarda da wannan abubuwan ba ko kuma wani hoto da mutum zai zo ya nuna na baɗala? shari'a ta addinin musulunci ita ma ba ta yarda da wannan ba ko kuma ka ga ana yin wani abu na baɗala ka ki faɗa ka ƙi setin mutane ka ki tsawatarwa a kai kai ma ka zama na kwatankwacin su ne kana tare da su kenan don haka wajibi ne idan muka ga wani abu na baɗala ko muka ji wani lafazi wanda ya sha saba shari'a ta addinin musulunci mu kokari mu zaburar da al'umma mu setin al'umma mu hana su malam musa ibrahim tsangaya kenan wani malamin tarbiyya a nan kano baya ga lalata tarbiyya binciken masana kiwon lafiya ya tabbatar da cewa galibin magungunan da akan sayar masu dauke da hotunan batsa ko kuma magungunan gargajiya da akan tallata da sunan kuzari ga ma'aurata na da illa ga lafiyar bil'adama mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria